waɗuwa ta zo daidai da zama wannan ita ce maraɗi lokacin da mutanen jihar maraɗi ke murna da samun ingantacciyar kulawa ta harkar lahiya to gare ki ke mai cewa kin zo Nijar baki ga makaranta ba waɗannan manyan likitoci babban likitar maraɗi kenan da sauran ƙananan likitocin da ke sukin wasu ƙananun hukumomi na jihar Maraɗi kaɗan daga ciki kenan kuma duk likitar da kika je daga cikin jihar Maradi sai fafasul ne a ce baki samu ƴaƴan Najeriya barkatai waɗanda suka baro Najeriya suka baro in Kano kike suke takama da Kano suka baro ta suka zo ana kulawa da su akan harkar lafiya kenan sai mu ce alhamdulillah in ba mu da makaranta kenan wahayin ilimi ma ake mana na harkar lafiya da sauransu hmm? sannan uwa uba jihar zandar ita ma kanta a duk mutane da yawa za ki gani a yan najeriya a cin kushi a cikin jihar zandar wanda suna duk likitar da kaje akwai likitocin da a zandar in kaje ma za ka ga suna neman su yi yan ƙasa yawa a cikin likita suna baro yankinsu akwai lokacin da gwamnan jigawa yan uwan shi suka baro jihar jigawa suka taho jihar zandar neman lafiya ni kuma nan jiha ta ta maraɗi na ga 'yan najeriya daga lagos daga Lagos ma wai magana Kano ake ba su taso tun daga can su ce za su zo likitan Niger don neman lafiya waɗannan na jihar Maraɗi ne kuma da babban likita ce da sauran wasu ƙananan likitoci na sauran ƙananan hukumomi ake ɗan bubbinciko irin ci gaban da aka samu akan harkar lafiya kenan idan da babu makaranta ya kenan wannan ita ce fuskar babban likitar. Hmm? Allah sa dace nan cikin babban likitar mu kenan tamu ta jihar Maraɗi insha Allah hospital reference kenan wadda duk irin wani kayan aiki da ake bukata ba za a rasa shi ba kowace irin likita kake a duniya bi izinin la wannan haka take dan a Nijar wannan daga ita kawai sai hospital reference da mai wadda take ita ce wadda a Afirka ma babu wadda take da kayan aiki da harkokin inganta lafiya kamar ta ki bincika in kika zo kuma mai zaki ga haka duk kuma ba karatu suke ba wahayin ilimi ne Allah yake masu <laughs> Allah samu dace ya kamata da yi bar abin abin ne ya zama akwai renin wayo a cikinsa wai da an gama rena muku wayo sai a zo a ce wasa ake muku ni da wasa na ɗauka kaza kaza mu fa yan dijar in zaka mana wasa to kar ka taɓa mana ƙasa ko kuma ka nuna mana kare na masa saboda duk in kana so mutum ya mutunta ka ya ga darajar ka kakka rena masa hankali kai masa isgilanci ka ce wai wasa kake masa eh mana duk mai san daraja ya darajar ta Nijar duk mai san mu ga mutuncin sa ya mutunta kasar mu duk mai san mu zauna lafiya da shi to ya zauna lafiya da mu ya nuna mana mu ma mutane ne kamar kowa cikin mutunci shine za mu mutunta ka amma duk hurhurarka duk girman ka duk darajar ka idan dai ka nuna wa wani wanda kake ganin cewa kai kafi shi to tabbas ba za ka samu wannan mutuncin da kake nema ba ai eh mana ai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana man la yarhamun nasa wanda baya jin kai la yarhamuhu Allah Allah baya jin kansa ta ya za a yi ka ki nuna eh, abin nan girmama dan adam ka ki nuna mutunta mutum kuma ka ce zai nuna ka ire-iren ku ne wallahi duk kuke jama yan uwanku wasu yan Najeriya wallahi wariya da kuma kin yarda namu na Nijeriya wanda har ta kai ta kawo duk wani dan Najeriya da zai ga dan Nijar na nuna masa wata ɗabi'a wanda ta taka tsantsan wanda da ka san shi ba haka yake ba kaga ya koma yana canza ma wallahi kai hakuri yan uwanka ne suka ja maka kuma mun san akwai mutanen kirki a cikin ku eh mana amma yan uwanku su suke jawowa tun da nake a rayuwata nake harkar tiktok ko rezo sosiyo ni kafin in ga dan nijar kawai haka nan ya fito kawai yana maganganu marasa daɗi akan dan najeriya ko akan najeriya wallahi tallahi ban gani ba amma dan dandanan za ka kawai mata ya bushe iska yanzu a cikin yan watanni in mata aka ce ka kilgo mutanen da suke fitowa suna rinin wayo ba su da iyaka di yanda muke fahimtar juna da kai a mu'amala ta rayuwa muke mutunci da kai to idan kana so mu zauna lafiya wannan tutar kasar tawa da kake kallo wallahi tallahi daga musulunci da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya fiye mana ita domin asalin kakanni na asalin iyaye na ni ma kaina nan na tashi na girma na yi hankali har na san cewa akwai wasu ƙasashe a duniya to don haka hubula waɗanda minal iman ba za ka taɓa taɓa min mutuncin asali na ba tsatsona haka nan ban maka komai ba kuma ka ce raina ba zai ɓaci ba ba zan fito in yi magana ba mun saba kullum muna hakuri muna kau da kai akan irin cin fuskar da ake mana da ƙasar mu a ce mana yan yunwa a ce mana jahilai a ce mana ba mu waye ba to ku bar mu da iya ɗabi'ar mu kawai ku yi rayuwar ku mai tamu ni dai na san cewa duk wanda ya mana izgili da ganganci to ni dai ba zan yafe masa ba watan ramadana ne duk wanda ya yi kuskure Allah na yafe masa Allah kuma na yanta bayi sannan kuma duk wanda aka zalunta ya ji ba zai iya haƙuri ba to ba wa haramun ba ne ya ce bai yafe ba to saboda haka ni ba na yafa haƙoƙi na akan irin waɗannan mutanen masu abubuwa da ganganci da izgilanci wanda kawai suna yi ne don tada zaune tsaye don wulaƙanci da reni shi yasa mutanen mu Nijeriya masu ɗauko wani dirafan Najeriya kuna haɗawa da naku kuna kallon zumunci wallahi kallo suke ku kuna haɗawa ne da kanku saboda ku ba kowa ba ne don ku ji daɗi ku sani kawai ka zama Nijeriyan zalla san fursan alhamdulahi hankalin al'umman Nijar daban yake da irin na Najeriya musamman mu Hausawan Nijar ba za ka taba ganin Bahaushen Nijar yana nuna wa wani kabila ta Nijar bambanci ba za ka taba ganin wani kabila ta Nijar yana nuna wa Bahaushe bambanci duka al'ummar mu ɗaya ne Hausawa Zabarmawa Buzaye Kanuri Tubawa Fulani Larabawa duka only son muna muna gode ma Allah da Allah ya sa kasar mu republikiya ce ba federaliya ba alhamdulillah Allah ubangiji ya kara mana haɗin kai kuma muna jin daɗin kasancewar cewa duk inda wani dan Nijar ya nasara ba wani dan Nijar da zai fito ya ce a ni dan jiha ta ne ya nasara kaza kaza a kawai Nijeriyan ne ya nasara kuma duk inda wani dan Nijar ya zama shahararre baya tsaya yana alfahari da kabilarsa ko jihar sa. kawai alfahari yake da kasancewarsa dan Nijar domin haka muke muna fata ubangiji Allah ya kara mana haɗin kai kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ga duk wanda zai rinka tozarta mu ko ya ci mutuncin mu ba tare da mun masa komai ba kawai dan yana ganin cewa shi wani na musamman ne kullun da da kullun da kun tashi kuna mana gurin arziki ko kuma waye waye mu talakawa ne waye mutu ya tashi wai me kuka fi mu a sutura ba za ka ga dan Najeriya ya fi dan Nijar ba a lafiya da koshi ba za ka gani a fuska ba a jiki ba to me kwanciyar hankali wa mun fiku tashin hankalin da ma muke fuskanta a iyakokin kasar mu duk mafi yawanci daga gare ku ne malati in ya taso yan kasar ku Nijar ake koro su ana kawo su ana masa magani amma ba ku da marena sai ƴaƴan Nijar kowane lokaci hata yanzu wannan ta'addancin da kuke fama da shi yan gudun hijira da waɗanda suke cikin matsalancin hali duk suna nan Nijar a zazzobe Nijar na taimakawa na tallafawa amma kun ba ku da kasar da kuka rina a duk duniya da kun tashi kawai Nijar ce a jibjin zu da sharar ku Nijar ce wurin da za ku zo ku ci mutuncin mu kuma idan wani ɗabi'a ta arziki ta kama sai ku zo ku yi kalaman yaudara kalamai na jin daɗi saboda shi dan Nijar zuciyar shi a buɗe take da ka dan faɗa masa zance ka nuna masa Allah da Annabi sai ya yarda to daga yau yan Nijar ya kamata mu gane dan Najeriya zai iya jawo ma qala Allahu qala Rasul ma'ana zai iya jawo ma hadisi ya fassare ma na zumunci ko na kauna ko na gaskiya da amana zai iya jawo ma aya ta gaskiya da amana amma wallahi da ka bashi amanar cin ta zai ya kamata mu sauya ɗabi'unmu ya zama na zuciyarmu a buɗe take ga ɗan mu ɗan Nijar ya zama na zuciyar mu. muna dan ta muna matse ta ga dan mu dan Najeriya ban ce kar mu yi alaka ta zumunci ta musulunci ba a mu ankare da mu san da wa muke mu'amala domin wannan rayuwar dukkan gabaki dai ta riga ta rikice duk yanda kake kallon dan Najeriya yana kallon ka mai hankali wallahi ka kiyaye kallon ka yake kawai dan wahala kallon ka yake jahili dabba da kaga dan Najeriya na maka kalamai ba dukan su ba fa da kaga dan Najeriya na maka kalaman da zaka ji daɗi to kawai akwai mamora da ya gani gare ka to mafi yawancin su mun san akwai mutanen kirki a ciki babu domin babu al'umma da babu bata gari amma al'ummar najeriya ɓata garinta suna da matukar yawa ne suna da matukar yawa dan nishar shi dauka yake yanda yake da amana da yarda haka kowa yake da ita shi yasa yake saurin saki shi yasa mu nan mun sha gani yan uwa mai yan Najeriya yan nijar waɗanda yan Najeriya suka zalunta kirikiri ko yanzu aka zo aka tsare ni zallin safa zan kuma kawo hujjoji ga su kirikiri amma baka taba jin an ce ga dan nijar ya ci na dan Najeriya ko ya zalunce sa ban ce ba za a taba samu ba amma dai yan nijar mu yi hankali mu san da wa muke mu'amala kuma mu zamana tsintsiya daya madaurin ki daya mu ci gaba da haɗa kanmu kar mu tsaya muna wani ware ko kaza ko kaza kar mu koyi wannan mummunan ɗabi'un saboda ni wallahi haushi nake ji muna haɗuwa ma a rezo sosai ni ina ma a ce akwai yanda za a yi bloke ba za mu ga ba za mu postin din su ba za su gana mu ba saboda ni bana san yan Nijar ma na kallon na biye-biyen shafukan su suna koyon wasu mummunayen ɗabi'u na wariya da kabilanci da sauran wasu abubuwan da babu wani alkhairi da za su amfana mana alhamdulillah ba za ka taba ganin mu muna wariya ba ko wani abin nan duk wata nasara kawai ta mu ce ga baki daya ba ruwan mu da wani dan jaha kaza ni dan jaha kaza ne yana a kawai Nigerian samfarsa Allah ubangiji ya samu dace ai kowa ya riga ya san duk wanda ya zo ya ce maka wai kasarka kasarka ya zuwa hudu bai ga makaranta ba kai ka san da ba sai ya gaya ma komai ba ya ce ma kai jahili ne wai kuma har ku zo kuna bata amsa wannan ba daidai ba ne sana akwai wani nanan wani dan daudi ne shi kuma wani ne shi ma shi nan ya zo ya saka mutane gaba yana ta zagin yan Nijar haka nan ni har yau har gobe ban ce yan Nijar ba sa kuskure ba amma ban taba ganin dan Nijar ya kafa kyamara ya zo ya zauna kawai yana zagin yan Najeriya ba tare da sun masa komai ba amma dan Najeriya zai taso da ya dan kawai ba abin da ya kamata ya kawai sai ya sa yan Nijar gaba yana cin mutuncinsu su haka nan kawai Allah ya samu dace Allah kyauta amma mu yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil ga duk masu zaluntar mu mu yawaita wa iz yamkuru bikal lazina kafaru li yasfituka aw yaqtuluka aw jiku wa na wa la wallahu khairul makirin duk wanda yake zaluntar mu ko ke san ganin ya samu cikin kunci ko ke san bata mana rai haka kawai ba mu yi masa komai ba ya fito yana zagin mu yana zagin tushen mu yana zagin asalin mu yana zagin kasar mu gabaki daya kawai mu rinka addu'a ubangiji Allah ya la'ance sa idan kaga za ka yafe ka yafe yafe wan yafi alkhairi idan ba za ka yafe ba kawai kai addu'a Allah ubangiji ya la'ance sa to ni dai duk wanda yayi da ganganci da isgilanci dan renin wayo sai ya kwana biyu ya dawo ya ce ba ku hakuri ba zan yafe masa ba kuma yafe masa ba wanda kuma duk yayi mana kuskure a basa kuskure domin dan adam ajizi ne na yafe masa ko a ina yake a duniya yawa amma ni duk wanda yake mana isgili dama da ganganci da sani da gayya ni dama bana yafewa bana fi irin wannan abu saboda renin wayo ne